وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا da ثلاثة mariji na talata 11 ga watan ramadan a wannan shekara أربعين 1443 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi musallama daga makka zuwa madina da ke daidai da sha biyu ga watan hudu miliyariya ta biyu da shirin da biyu a wannan majalisi na guda tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya karshen aya ta 15, a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a yau insha allahu za mu tashi kan aya ta 61 kafin nan ko wanda mai tambayar yana cewa assalamu alaikum ubangiji allah ya saka malam da alkhairi tare da ilimi mai albarka amin malam tambaya ta ita ce ka allah menene warwara tsakanin waɗannan hadisai guda biyu wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin sa hatta yan salifan imam da kuma wanda yake cewa idalu alu akhir salatikum bil layli witra domin kuwa al'umma na samun damuwa dangane da haka a inda wasu suke kin yin wujiri tare da liman sa'ilin da yake yi a cikin sallar tarawihi tare da kafa hujja da hadisin biyu, sannan wasu kuma da sadar da tarawihin su da liman da wujiri dalilin da ta samun ladar da ke ciki tare da ƙara cewa da limamin kamar yadda yake a hadisi biyu. wannan dukkanin tarihi ne guda biyu kuma babu cin karo da juna da tsakanin hadisan guda biyu wanda kuna mutum ya shiga cikin ilani ya rasa yadda za a yi wuri jiki na farko ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaita ta kan tsayawa tare da liman mutum yi sallar tarawihi har zuwa sadda liman ya karkare sallarsa ya sallame ya juyo sannan shi ma ya sallame ya tashi yana cewa ban karon ba al-imam kalam ya sarif hatta sarf al-imam kutibat lahu qiyam laila wanda da ya tsaya tare da liman ya sallame ya tuya ya tashi ba har sai da liman ya gama sallah duk za a rubuta mashi ladar ayi dare shi daya kamar duka daren ya kwane na sallar su ga wani hadisin yana gwada fallalar da ke cikin yin sallar jami'i a sallar tarawihi kuma ya zama mutum ya tsaya tare da liman har su yi sallar su gaba sai ya zama mutane kila wani yana da bukatuwar baya an yi sallar tarawihi yana tunanin cewa zai ƙara tashi cikin dare da gare wasu na filfiri kari a kan waɗanda liman ne tare da cewa ma ita kanta a ƙara kuma za a ƙara matsala ce da malamai suke tattaunawa a cikin bayan an yi sallar tarawih raka'a a sha hadisin aisha ko sha uku kamar yadda zuwa cikin hadisin Abdullah bin umar shi mutum zai iya karawa ko ku dole tsaya nan kai sabanin malamai a kai shi waɗanda suka fi tsanantawa don wannan matsalar musamman a wannan zamanin akwai a shayi muhammad nasu bin lalbani rahimahullah shi ya tafi cewa ba dama mutum ya kara a kan raka'a a goma sha ɗaya ko sha uku nan da maza Allah yake yi a ramadan da wannan ramadan da aisha dama cewa ce manzo Allah baya karawa a cikin ramadan da kuma wajen ramadan shi yasa shi sai tafi cewa don mutum yi wannan adadin rakkoin ba zai kara ba amma mafi yawan malamai sun tafi cewa za a iya kara dalili suka ce domin na farko dai inda manzan Allah ya tsaya ba adadi ba yana nufin iyakancewa ba a yana nufin ya iyakance ma wani cewa ba zai wuce wannan adadin ba sannan na biyu idan muka kalli irin sallar da manzo Allah yake yi ai ba za mu kamanta ta da irin sallar tarawihin mu ba aisha cewa ta manzo Allah yana sallata rakawai hudu kakka tambayi irin tsawon su da kinsu ya ƙara wasu kakka tambayi irin kinsu da tsawon su sannan ya ƙara yin biyu kuma ma kakka tambayi irin kinsu da tsawon su kaga dogayen salloli manzo Allah yake kuma yana kyautata su da sabani kile da muke shi yasa malaman suka ce to mu namu zaka ga babu yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi daga kuma bai kamata ke nan mu kayyade mu? ba da an fi mu a nagarta a yawan a kyautata sallar to mu ba mu ƙara a adadin dan mu dan ƙara samun wani abu na falala da ba za mu iya yin yadda manzo Allah yake yi ba to wannan shi yasa to sai ya zama shi wannan rikin ya ta da mutum ya tsaya tare da liman ha'i sallah a gama amma yana da kyau mu gane tsayawa tare da liman ha'i sallah a gama baya hana ka tashi cikin dare ka sallata abin da kake so ka sallata kadai abin da ba za ka yi ba tunda idan ka tsaya tare da liman bayan ya yi sallah sai liman zai yi wuce wucirin shi ne kadai abinda ba za ka maimaita ba min zala ta ila wutirani ki laila haka idan ka yi wuce tare da liman da ka tsaya tare da shi kuma ka tashi cikin dare kake so ka ƙara na filfilin ka ba laifi ka ƙara na fila gwargwada abinda za ka iya yi iyaka a ƙarshe ba za ka yi wucirin ka ba to sannan hadisi na biyu idalu asira salatikum bilal witran wannan akan mustahabbanci ba akan wajibi bane ba umarni ne da musabanci ka'ida umarni idan ya zo babu karina da take gwada ba wajibi ake ba wani wajibi ake ba yana ɗaukar shi a matsayin wajibi da shi wani hadisa akwai ƙara'i da suke tabbatar da ba wajibin ake riba hadisin abu huraira abu huraira yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace badadai na yayi mana wasiki da abubuwa guda uku daga ciki yace wa an wujira qabla an ana maza Allah ya umurce ni da yi gudiri kafin kwanta bacci kaga yau mutu yi kafin a kwanta bacci ai ba akira salatikum ke kenan ba ba mamaki Abu Huraira zai iya tashi karshen dare ya yi sallah sai dai gudun kada ya kasa tashi ya zama bai wuturin ba manzo Allah sai ya mutu shi da gaggauta yin wuturin farkon dare Allah shi in ya tashi karshen dare ba zai sake wannan wuturin ba da haka a nan wurin idan ka tsaya tare da liman har liman ya gama sallah sai da ya sallame ya juyo sannan kai ma ka sallame ka tashi to maza na ce za a rubuta masu yau dare, kaga ka samu abin da ake faɗi a nan wurin da wancan kuma ta shiga ƙara wani abu da dare yin wuturin baya rufe maka wannan iyakar sai mu da musallolin in ka so kuma ba da shi kana iya barin yin wuturin tare da liman ka tashi da dare in ya so idan ka tashi sai na filfilin ka na dare sai ka samu ka yi ka rufe da wuturin ka ka yi aiki da wannan umarnin amma umarni ne akan mustafanci ba akan wajibci ba dama tunda shi kan shi wuturin ba wajibi ba ne ba in ka haka kai amma kuma kai asara wannan ta falam tsari tsarif ta sarafa al-imam da lahu ya layla zai zama baka samu wannan ba idan kai ka labu da liman to kamar abun ba wani iskali a cikin shi ka tsaya tare da liman ku sallah ku gama in an gama shi ke ka tashi idan an tashi cikin dare ka samu dama ka tashi kai san dole na za zaka iya kai ba su ka tashi wuri ba in baka tashi ba tunda wani ma da yawa zai ce bai wutar da liman ba kuma ya zo da zarafi tashi ba kaga ka rasa biyu baka samu ladan wajen daren duka ba kuma baka zo ka samu dama kai wujerin naka ba wasu kuma za ka ga abin da suke wanda shi mai tambayi bai yi magana ba shine idan mutum ya bi liman idan liman ya gama ya yi wujerin aka sallame sai ya miƙe shi sai ya ƙaro raka a guda ɗaya sai ya zama bai wujerin ba shi ma ya ƙara yin wani shafa'in kenan to a nan wurin tafiya akan wannan malaman da suke ganin ba za a ƙara akan wancan adadin ba ka saba wa abin da manzo Allah yake ba akwai daga cikin malamai tun daga cikin magabata tun daga cikin tabi'ai ma kamo waɗanda suka yi haka din su yi wannan ma'ana sun tsaya tare da liman kenan har liman ya gama sallah dai sannan kuma sun samu dama aiki da wancan umarnin na zinkirta wuturin ya kai karshen dare malamai suna faɗin wannan amma dai za ka ga kai kanka abin da zai burge ka liman ya sallama sallah kun fara tare kun gama tare ya fi burgewa ya fi nutsuwa yadda bayan nan a ce kuma ya sallabe kai ka miƙi ka ci wata a guda dan kawai kamar da wutarin karshen dare da wannan sai san ya kai ka fitinu wasu mutanen ko su ne ka amma dai malamai suna ba da fatawa din yin haka kai suna cewa ya halatta haka ba da yi in dole su kake kamar da wutarin ya zama karshe kana iya yin haka din dan kamar da shi karshe sai ya zama ka je ku su bi da dutse dai kenan ka yi sallah tare da liman kuma ka sai da wutarin ka ya zama karshe wallahu a'lam ina ji kamar kila mu ansa abin da bai tambaye ki so za mu tashi kan aya ta 61 kuma idan Allah ya sha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجبت فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل

game da cikin lamarin annabi isa bayan abin da ya zo maka na ilimi faƙul ka ce ta'ala ku zo nad'u ana wa abna'akum ka kira ƴaƴanmu da ƴaƴanku wa nisa'ana wa nisa'akum da matanmu da matanku wa anfusana wa anfusakum mu ke da mu zo da kanmu kuma ku zo da kawunanku sun na sahil sannan mu kankan da kai irin wanda mai addu'a yake yi fa naj'al la'nata Allah 'ala al-kadhibina sai mu rubuta cewa tsino Allah ta tabbata akan wanda suke masu ƙarya tsakanin mu da ku cikin abin da muke tattaunawa da wannan ayar kamar yadda muka yi magana tun daga farkon suratu Ali Imran suka fara farkon ta duka saukar su tana da alaka da zuwan ayarin mutanen garin jiran wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayarin da suka zo Madina sun zo ne da nufin tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da al'amarin da ya shafi annabi Isa alaihi salam kuma an ce sun zo da mutum sittin a bisa ababen hawa suka zo madina su kiristoci ne suna so su tattauna da shi manzo Allah game da labarin annabi Isa alaihi salam duka waɗannan ayoyin da muka karanta tun daga farkon sura har zuwa nan duka Allah ta'ala ya saukar da su ne mai da masu martani akan tambayoyin da suka dinga bujirowa da su da kuma abubuwan da suka dinga takulowa wanda suke so su tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a game da su to har zuwa nan karshe da Allah ta'ala ya magana alhaqqu min rabbika fala takun min al-mumtari duka ana magana ne game da lamarin su kuma Allah ta'ala yana kokarin saukarwa manzon Allah da waɗannan ayoyin don ya gamsar da su matsayin annabi isa alaihi salam a wajen allah saɓanin abin da suke da'awa na cewa annabi isa alaihi salam dan allah ne ko shi ne allah ko kuma shi ne cikon na cikin allolin daga cikin da'awar da suka dinga yi ba wannan ba to bayan wannan bayani billa billa a cikin ayarin nan akwai su akwai mutanen da su ne shugabanni su ne jagorori duk abin da za a tattauna a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ake tunkara me za a ce ya ya kamata a yi abinda suka ba da umarni shi sauran mutane suke bi an ce kusan mutum goma sha hudu ne wanda a cikin sa akwai wanda suka fi kowa hada a cikin ayari ɗaya eh, cikin su ana kiran kiransa al'aqid ɗaya ana kiransa da as-sayyid kamar da zuwa hadisin Hudayfa ibn da wanda yanzu zamu magana kan hanyar waɗannan duk abin da ya zo za su tattauna mutane sukan tambaye su me za ku ce ga abin da manzo Allah ya faɗa a matsayin ku na shugabannin mu jagororin mu me kuke gani me za ku ce shin mu karba ko ku kan mu karba duk abin da suka ba su ansa akai shine abin da suke ansawa ko kuma shine abin da suke karkata kai shi to bayan duk abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nemi musulunta karshe suka kiyar da su musulunta bayan da waɗannan ayoyin suna kokarin gamsar da su cewa annabi isa ba wa Allah ne ba dan Allah bane ba tun daga yadda ita mahaifiyar shi haka ya da har zuwa yadda aka ji annabi isa bayan nan Allah ta'ala sai ya saukar da wannan ayar dan a yanke karshen wannan tattaunawar an dai saukar da bayanin filla filla an gaya su abin da yake gaskiya abin da ya rage wurin su kawai shine su karbi wannan gaskiya su yake da ita in shari'a suke ba in goma shari'a suke nema ba to babu bukata a tsaya a ta bata lokaci a tattauna da su akan abin da an riga an bayyana musu da abin da suke bukata su sani to Allah sai ya saukar da wannan ayat ba mubahala cewa tun da duk bayanin da ake bukata a yi masu an masu mazala duk wanda ya ƙara zuwa duk wanda ya yi dayayya da kai game da al'amarin annabi shi sannan yanzu bayan abin da ya zo masu na gaskiya game da bayanin wane ne annabi isa da matsayinsa wajen Allah idan so ƙara dawowa suka tambaye ka game da annabi isa ko so ƙara wata ja'inda ko wata jayayya game da al'amarin annabi isa to ka kawai ka kira su ka ce ku taho mu yi fito na fito a yi addu'a allah ya raba gandama. ka gaya masu ka ce ku zo ku zo da mu kira 'ya'yanmu mu mu zo da su ku ma ku kira na ku ƴaƴan ku zo da su mu taho da matanmu ku taho da matanku ku zo da kanku kuma mu zo da kanku idan an taru sai mu shiri irin yadda mai addu'a yake kankan da kai ya roƙi Allah dan Allah ya ansa mashi sai mai addu'a mu ce Allah ya tsine mu ƙarya cikin mu duk wanda shine makaryaci cikin mu ba kan gaskiya yake ba to mu ce Allah ya tsine mashi Allah ya ce ka kira ka ga wanda a zo a yi wannan a lokacin da amma za Allah ya gaya masu wannan cewa ga abinda Allah ya saukar da haka ku zo a hito a tara sai su jagororin sai suka ce to abinda muke so a ba mu dama za mu je gida mu shawara za mu zo gobe za mu fito da haka saurara mu zuwa gogan gobe idan Allah ya kai mu za mu zo mu haɗu a kara a yi sai mu ga abin da zai faru shi kenan bayan sun koma gida sai su koma sai suka suna shawara to yaya za a yi gobe idan Allah ya kai shin kuna ga mutum ya gobe a yi addu'an nan a yi tsinu wannan ko gome abin da kuke tsammani sai su jagororin na suka ce masu wallahi kun san cewa muhammadu mazan Allah shi bayanan da yayi sun tabbatar da cewa mu Allah ce, muna ba mu da shakka akan wannan kuma ya zo muku da bayani filla filla game da annabi Isa nan da kuke neman bayani game da shi bayanin da ya muku sai mun ko ta koma da shakku ba yace kuma kun sani a tarihi ba a taba samun wata al'umma da ta yi tare da annabin ta ba tare da wani annabi ba kuma wannan al'ummar ta yi saura Allah sai ya tunkuki su ban gida. da haka idan kuka yadda aka ce a zo a yi wannan fito na kusan a yi wannan addu'ar suka ce to muna tabbatar muku da cewa wallahi Allah ta'ala tattara mu ne gaba ɗaya tun yi mutum daga kai har sai ya tunkuta asalin mu gaba ɗaya Allah zai gaba da shi kaga kenan ra'ayi ya karkata kanka ra'ayi ne to ya za mu yi da shi gobe idan mun koma suka ce gobe mu koma mu tattauna da shi mu gaya masa cewa mu ba za mu yi abin da yake neman nan mu ma ba shi duk abin da yake so mu ba shi <laughs> don kada wata matsala ta yi saura a yi sulhu mu sayi sulhu mu biya mu tattara mu koma garinmu wannan matsalar ta kare daga nan ta tsaya ba sai an kara wata dogon magana ko neman wani dogon bayani ban kwana da suka dawo suka samu annabi sallallahu alaihi sallama suka ce basa ya kai baban alƙasim mu dai mun je mun yi shawara ra'ayinmu ya karkata cewa muna gaba dai ba za mu jini wannan tare da kai ba ka dai rike addinin ka ka yi mu wasa ba mu yi namu na ka dai da kai da shi ka rike abinka mu kuma ka ban mu mu ci gaba da namu amma muna so muna so ka aika wani mutum amintacce daga cikin mabiyanka wanda zai zo ya dinga yi mana hukunci ya warware mana wasu matsaloli musamman abin da ya shafi mu'amaloli na kuɗi da muke da sabani sanya mu ya ya zo don ya warware mana waɗannan matsalolin da kanu a ga tunda suke yanzu suna neman a basu wani wakili da zai je masu hukunci a ga ashe sun gamsu manzo Allah abin da yake faɗi gaskiya ne duk da hakuna neman a ku wani cikin wanda suka imani amintacce ya zo ya maku hukunci ya gwada cewa duk dalilin da za a kawo musu da zai gamsar da su cewa addinin musulunci gaskiya ne kuma abin da aka faɗa game da annabi isa shine gaskiya an gaya musu ba abin da ya saba ba a gaya musu ibn ishaq a cikin sirarsa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce musu ku zo da yamma ku same ni zan ba ku wani amintattun da za ku tafi da shi za ku je ya warware muku sabanin da rikicin da ke tsakanin don haka kuma za mu ba ku wanda yake amintacce a wurin mu ya yaddadde wanda muna da tabbacin cewa ba zai yi abin da ba ke ba umar ban khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa ban taba san a bani shugabanci ba sai wannan ranar dalili domin mutumin da manzo Allah ya faɗa dinnan ya ce a tantan mu to kaga duk wanda aka dauka manzo Allah ya tura shi a matsayin wakili to ya samu daraja amintaccen manzon Allah ne shi sallallahu alaihi wasallam kuma da ban taba san shugabanci ba sai wannan ranar wannan to kaga shugabanci ne da kowa ya tushe kowa ya tushe domin shugabanci ne da ya samu tasfiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan haka saboda san da nake na manzo Allah ya bani wannan matsayi tsakiyar rana na bugu hanya na zo masallaci na jira lokacin sallah azhar yayi wanda al'adi yana farawa daga lokacin da rana ta zawal daga na zuwa faduwar rana kuma da ma manzo Allah sai musu zo da yamma yace da nazo masallaci manzo Allah ya sallah azhar har ƙara matsowa nake ina dan yunkurowa dan manzo Allah ya hange ni ya ga ina nan dan ya dauke ne ba ni wannan matsayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla bayan ya gama sai manzo Allah ya duba dama ya duba hagun shi ya ga wa kenan dama wa kenan hagun shi Umar dai yana ta tantaro yana dogon wuya dan manzo Allah ya hagun shi ya ce Umar zo ka yace haka manzo Allah ya ta kallawa har sai ya ga Abu Ubaida ibn Zarrah sai kira abu ubaida sai ce fita tare da su sai tare da ayar nan ka je ka yi hukunci tsakanin su cikin da abin da suka yi sabani ce masu wannan shi ne a littattanmu na ku sai da shi duk abin da ya faru tsakanin ya hukunci tsakanin kaga Allah ya tabbatar da abu ubaida a littattun da shi sa ake masa lakabi da aminu hadari da umma bayan manzo Allah ya lissafo darajojin sahabbai daban-daban tun daga abubakar arhamu ummati bi ummati abi bakr wa ashaduhum fi dinillahi umar wa aktharuhum haya'an uthman hayyadu wa a'lamuhum bil halal wal haram mu'adh ibn jabal sayyidi wa inna li kulli ummatin aminan wa aminuna ayyatuha al ummati abu ubayda ubayda ibn jarrah yace kowace al'umma tana da amintattar ta wanda ta amince mawa amintattar al'ummar mu wanda mu muka amince mawa shine Abu Umaida ibn Zafa shine aminu hadin da umma sai manzo Allah ya tura shi yace ya je tare da su ya je domin ya yayi hukunci tsakanin su a cikin abubuwan da suke buduro suka buduro masu. hadisi ya tafi cikin Bukhari hadisin Huzaifa ibn Yaman Allah ya kara masa ita, wanda shi kuma Huzaifa ana masa lakabi da fatan sirrin rasulillah sallallahu alaihi wa sallam shi ne sun sirrin manzo Allah shi kuma domin manzo Allah ya yi hira da Abu Ubaida ya sirranta wa Abu Ubaida abin da bai taba gaya ma wani ba a duniya eh awa wani ne oh Huzaifa ya sirranta masa abin da bai taba gaya ma wani ba shi ya sanya fitina game da al'amarin abin da shafi fitina da za ta afko a cikin wannan al'ummar babu wanda ya san al'amarin fitina a cikin wannan al'ummar kamar abu kamar ku zai kai mu ba. saboda Allah ta'ala ya ba shi wannan darajar sai da manzo Allah yake bace shi da wannan sirri sannan shi manzo Allah ya sirranta masa hatta sunayen munafikai da Allah ya sanar da shi masu aqida ta munafiki da suka zo suka bayyana musulunta su a zahiri amma ba su musulunta ba manzo Allah ya sanar da Huzaifa wata rana Umar bin ba Allah ya kara masa yadda ya tambaye shi da Allah Huzaifa yana gama ka da Allah banza Allah ya ambace cikin munafukai da ya ambata maka Huzaifa ya ce masa a'a ba ka cikin wanda banza Allah ya faɗa ma wala uzaki daga ahada daga kai ba zan ƙara ta kowa ba zan kawai ka zuwa tambaye ni ba zan ƙara gaya ba wani akwai wani kuma ba wani amma kai ba ka cikin manzo Allah ne gaya mana hadda kai ba amma daga ba kai ba ba zan ƙara su kake wani ba a cikin mutane to shi huzaifa Allah yake batun shi da wannan kuma ya zama ba mamaki idan ya san irin waɗannan lamuran za ga duk wani abu da fitina huzaifa ya san shi abin da ya sanya saboda shi kullum idan mutane suka zo wurin manzo Allah alhaini suke tambaya huzaifa ya ce ni kuma sharri nake tambaya ke kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وقد عرفت أن الخير لا يفوتني kamar yanzu wani tsarin amsarwa ne ya ce mutane sahabbai sun kasance suna tambayar manzo Allah game da alkhairi ni kuma in zo ina tambayar su game da sharri gudun mi gudun kada sharri ne sun mani don na san alherin ba zai kunce mana ba manzo Allah zai faɗi shi shi yasa sai in tambayi sharri malamai dai suka yi magana akan wannan magana ta zai ba sai daidai da magana wani da yake cewa ta'allamtu sharra la lisharri lakin litawqini wa man la ya'rif wa man la ya'rif sharra min alkhairi yaqa'u fihi na san sharri ba dan sharri ba sai dai in kiyaye in yi sakadan tsakanin fada ma sharri wanda duk bai bambanta alkhairi da sharri ba zai iya fada ma sharri yana zama na alkhairi yasa huzaifa yake tambaya akan wannan to huzaifa yake cewa da al'aqid da as-sayyid jagororin kabilar ayarin najran sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suna nufin su yi wata tsinuwa wata mubahala da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dayan su sai sai ma daya la taf'al kakka kuskura ka yadda ku yi wannan tsinuwar da kai da shi fa wallahi da in kana nabiyyan fala annahu la nusrifu nahnu wala aqibuna min ba'di yace wallahi idan annabi ne muka yi wannan tsinuwar tare da shi to da mu da zuriyar mu da za su biyo bayan mu wallahi talla ba za mu rabauta ba duka Allah sai ya kama mu sai ya gama da mu don haka sai suka ce wa manzo Allah inna nuqika ma sa'alta duk abin da ka roƙa kake so mu baka za mu baka magana tsini wannan a fatta amma duk abin da kake so mu baka za mu baka kamar abin da zai zama kamar jizya ke ne wannan sun biya a lokacin da ayatin suka zo ai magana mafi inganci ta malamai ayatin jizya ba ta ba ya ka sun bada wannan tayin ne kuma sai daidai da abin da ayar sai magana a kan jiriya ta tabbatar a lokacin da ayar ta sauka sannan sai suka ce masa kuma wa ba'a ba'at ma'ana rajulan amina wa la tab'at na illa amina ka aika wani mutum amintacce ya mutai tare tare da mu zan yi mana hukunci kada ka aika wani in ba amintacce ba maza Allah sai yake masu da aba sanna ma'akum rajulan aminan hatta amin lallai tabbas zan aika muku zan tura mutumin da yake amintacce tare da ku wanda kuma tabbas haƙiƙan amintacce ne haƙiƙan aminci zan tura tare da ku da zai domin ya yi ya maku hukuncin da kuka ji hadis yana cikin sahih bukhari da kuma muslim da eh, aljami da imam tirmidhi da sunan na imam nasa'i da kuma sunan na na na ibn majah sannan hawa yau annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a ruwayar da eh, imam tirmidhi ya rawaito daga abdullahi na abbas allah ya kara masa yadda yake cewa abu jahal ya ce idan na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wurin ɗakin ka'aba yana sallah a wajen ka'aba ya ce wallahi sai na taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwashin da shaki ya ce Allah sai ce law fa'ala la mala'ikatu 'iyanan sai da ya kuskure ya zo ya yi abin da ya alwashi zai na ya zo ya taka wuya na da ido na ganin ido mala'iku za su kama shi kowa yana kallo mala'iku za su kama shi tafi shi ta ɗauke shi da ce walau annal yahuda tamannawul mauta lamatu wala ra'au maqa'idahum minan nar yahudawa da suka ce za su ga wata yan kwanaki kaɗan ai Allah ya ce musu fatamannawul mauta in kuntum sadiqina da sun yi gurin mutuwa ya ce wallahi da sun mutu mutuwa za su kuma da sun ga gidajensu na wuraren zaman su wuta to sun san da haka yasa suka ki yace walau kharaja alladhina yubahiluna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama la raja'u la yajiduna malan wala ahla yace da wadanda za su yi mubahala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadannan mutanen da sun fito su yi mubahala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da wallahi da sun koma sadda da iyalinsu da dukiyarsu duk Allah halakar da su baki da komai ya kare babu abin za su sadda inda su sannan wannan shine abin da ya sanya su ma suka kiyarda su fito su yi wannan mubahalar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira su cewa a su fito a yi wannan mubahalar tare da su don a warware menene abin da bawashi ke ta warware wa zare da abawa gaskiya ta bayyana ga wanda yake neman gaskiyar ƙarya ta bayyana ga wanda yake kan ƙaryar wanda ke neman shari'a ya gane hanyar shari'a wanda yake neman bata ya gane hanyar kake masu bata ba hadisi ya tabbata sai muslim hadisi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda abu sa'id al-khudri yake cewa a wannan safiyar da manzo Allah ya magana tare da su cewa ku fito a zo a yi manzo Allah ya fito tare da shi da sayyidina ali da fatima da al-hasan da Hussein har ma ya ce allahumma ha'ula'i ahlu baiti yace ya Allah waɗannan su ne iyalan gidana da ya zo ya tsaya tare da su yana jiran fitowar abokanmu ba halan tun da dama Allah ce nadu abna'ana wa abna'akum kaga abna'ana wa abna'akum wanda Allah ya fito da Al-Hasan da Hussein wa nisa'ana wa nisa'akum matan ga yana ya fito da Fatima ɗaya ne daga cikin mata ko tana wakiltar sauran mata wa anfusana wa anfusakum ya zo da shi da sayyidina ali Allah ya kara masa yadda manzo Allah ya fito jira su akan su zo a taru a ce Allah ya tsine wa mai ƙarya to amma sai ba su zo ba in ka lura irin wannan fitowar tana da ban kwarai domin gida fa gaba ɗaya ya fito kenan mai gida ya taho ya taho da matan shi ya taho da ƴaƴan shi ya taho da jikokin shi gidan gaba ɗaya ya taho a yi addu'a su ce amin kuma kaga yadda in ta zo duk da su za ta haɗi. in an ce fadin an ce Allah tsine wa mai ƙarya suka ce amin aka tahi kaga ai amin da suka ce aka aka mutu ba suna nan su ma sun ce Allah tsine wa mai ƙarya da ita addu'a idan mai addu'a ya addu'a ka ce amin kamar ka ce abin da yake a yaren alqur'ani idan mutum ya addu'a mai kyau ka ce amin kamar duk lafazin da abin da ya roƙa kai ba ka makaru shi in yi mummuna addu'a ba ka ce amin duk abin da ya roƙon gaba ka roƙe shi ne annabi musa a lokacin da annabi musa ya addu'a ga fir'auna to Allah ya halaka da shi rabbana innaka ajita fir'auna wa mala'u zinatan wa amwala fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabilika rabbana tuhit ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adab al'alim bayan annabi musa ya yi wannan addu'ar Allah ta kala kad ta kuma sai sai an ansa addu'a ku ku da wa yake nufi nan annabi Musa da annabi Haruna amma wake addu'a annabi Musa ne annabi Haruna ya cewa amin ashe ne a cewa amin shi ma da shi ake addu'a shi yasa ba kowa zai addu'a da ran shi ka ce amin ba eh ka fahimci ne mutum yake tuko eh, in ba ka fahimci cewa alkhairi zai nemi muku baki dai ba to kai zai addu'a kawai ka ji an ce Allahumma ka sa ko da shi Allahumma kawai ke da an ce dauka ka ake da haka an ce Allahumma sai sai amin ko an ce rabbana ya san dai an ce rabbana addu'a ake ko Allahumma addu'a ake sai ya je akwai abin da mutum zai roƙa shi alkhairi ne wurin shi kai ba alkhairi ba ne wurin ka sau da yawa yanzu ɗan kasuwa kila da haza sai sai tsaye ya kida yana iya addu'a ya ce Allah sanya a rufe hanya kaya su ruwa shi yana ganin ta wannan hanya hada shi in ka sai amin ai ga ka zaka sha wahala na gare ta shi riba zai samu ka wahala zaka sha misali kenan da haka shi yasa Allah ya ce a fito da su baki daya kuma idan an zo a yi addu'a a yi wannan addu'ar sai a koma a saurara Allah sai a saurara Allah malamai suka ce wannan ya gwada halaccin ba wai mu ba halatta tsaya nan a ya gwada halaccin duk wanda yake kan gaskiya yake kira zuwa gare ta ya bayyana wa mutane wasu mutane gaskiya ta duk hanyar da ya kamata bi wajen gayyar bayyana musu gaskiyar duk dalilin da za a kawo musu ya tabbatar da gaskiya gaskiya ce aka kawo musu suka kiyarda to ana yin mubahala in dai ya tabbatar da abin da ke kai gaskiya ne sharadi kenan idan shakka kake yi ko ka je ka karar motsi ne Allah ta abin da ba ka tabbata ka tabbatar da akan gaskiya kake hmm? kuma mutanen nan ka bayyana musu gaskiyar nan duk hanyar da ake bi a faɗi gaskiya ka bi suka kiya to ba laifi a zuwa hada mubahala a zuwa taru kowa ya da 'ya'yan shi ya zo da kai da ya da matan shi ko 'ya'yan shi mata a haɗu a yi addu'a ya Allah ka tsine wa ƙarya tsakanin wani da wani tsakanin duk wanda ke kan ƙarya Allah ka tsine mashi shi ke nan sai a dawo gida a saurari Allah ai Allah zai ba mutum wasan mutum ba ne ba sai a jira shi tabbas kuma Allah zai rarraba bayani filla filla gaskiya za ta bayyana a gane waye yake da gaskiya wannan babu laifi a yayin wannan za ka ga bahaushe ya fahimci wannan a ta tana ra'ayi ga da wahala ka kira bahaushe a irin wannan yadda yau bahaushe ya ma je kotu ya yi kara yana neman haƙƙi ne haƙƙin da ya tabbatar da nashi nema an ce zo ka zuwa baka haƙƙin yaƙi balantana ka ce kuma a zuwa Allah tsini mai karya haƙƙin mutum ma ya je kotu da yawa za ka ta kotu da mu akwai irin wannan sau da yawa za ka yi sajin mutum mutane malam na je kota an ce in yi rantsuwa to ya halitta in yi rantsuwa a in kana da gaskiya ka rantsuwa mana wani kuma zai ya ce tsakanin Allah malam neman iya rantsuwa shi ke nan sai ka mahaƙi saboda abin da bahaushe ya ɗauka shi kuma idan ka yi rantsuwa ko ciwon kai kai bayan rantsuwa to rantsuwa ce ta kama ka wata jarabawa ba ta da ikon samun ka bayan kayan wannan rantsuwa sai an alakanta da wata rantsuwa da sai a ce rantsuwa kai dalilin wannan ya sanya bala'i ya ka mutum ya fada cikin halin da ya samu gani amma ba abin da ke hakikanin gaskiya shine idan kana da gaskiya ka rantsa da Allah ka shakin ka ba abin da ya abin da zai kawai da kai shine ka tabbatar da cewa kana da da da'awar ka da'awa ce ta gaskiya abin da kake da'awa gaskiya ne haƙƙin gaskiya ne wanda kake da'awar kana da shi shikenan zan sai da Allah ka sha abin ka ba abin da zai same ba. ba abin da zai same ba amma za ga da yawa mutane ba su yadda su yi rantsuwa irin wannan a kan irin wannan banda irin wannan za ga idan ga wannan mubahala kenan a babin hanya ta gaskiya da hanyar da ba ta gaskiya ba don Allah ya bayyana maka da shi ka ga ta bayyana irin waɗannan addu'o'i idan an yi su tasirin su yana bayyana kwarai kuma shi yanayin da yake da firgitawa da manzo domin Allah ta'ala ba mutum wasan mutum ne mutum ne mai rantsi da Allah ko ya kira Allah ya ce Allah ka yanke hukunci ka ɗauki mataki akan wanda ba kan gaskiya yake ba kuma ya san ba kan gaskiya yake ba kaga akwai wasa da Allah akwai rashin ganin girma Allah shi sa za ka ga duk sadda aka irin wannan ya ga abin ba yake har shi ba ta karewa da kyau ran ba ku karamin misali guda ɗaya. ka abin da ya shafi gaskiya ko ba gaskiya ba ta addini a nan kasar ya maimaita a lokuta daban-daban an samu mutanen da sun zauna wani ba ya dawo alkur'ani ya dora musu kai ya rantsi da Allah idan ya zana gaskiya ce Allah ya mai kaza ya mai kaza ya mai kaza kuma da yawa cikin su abinda suka kirawo da bakunan sai ga shiki ke faruwa za ka shekara 20 ina ji na farko da aka fara yi Shirin ko na abu mai kama da haka ko kasa da haka kaɗan da ya fara faruwa jihar kaduna yadda ya yi addu'a sai da ta kai gwamnatin jihar kaduna ta hana sanya kasafin addu'a da ya yi mai exactly abin da ya faɗi shi ya faru bayan duk bala'in da ya gayyato allah ya sa ya same shi ya allah ya sa ya haɗarin mota in yi hadarin a kasa gane naman shi da na wanda ba na musulmi ba kuma haka ta hada su na yi a hada su da wasu kiristoci a wata kunta wata kungiya yadda ya faɗi haka Allah ya ta yi mutum shi kira da kai shi fi Allah ya lokacin saboda abin ya so ya zama fitina sai da ta kai an sanya doka a jihar kaduna an cika tsara kuma saboda mabiyansu mabiyan shi suna fada to mutum da shi ya roƙa me laifin mai kunnawa ya yanzu wannan maganganun da nake yi sai kawai dan ka kunna ka sai ja in ba ni so ka ji me yasa dai wannan ta faru kuma ta mutu a wurare daban-daban ba mu daukar izina ne kuma mutane ba su daukar izina ne har idan abin da kan nutsu da shi gana ganin shi ne daidai to tafi kawai ita da addu'a kake ma Allah ya bayyana ma hanyar shari'a in daidai kake Allah ya tabbatar da kai akan daidan in ba akan daidan kake ba Allah ya gwada ma hanyar ta tafi daidai to ya fuka jama kanka cikin fitina da wata musiba saboda Allah ba abokin wasan mutum bane yadda ka roƙa tunda kai ka roƙa da an yi daidai jona Allah ya amsa shi kina magana ta kai addu'a ce da kullum ma kana yi ka ce Allah ya taka ma kan abin da wani ya maka saboda yawa wani abu na iya zai faru da mutum kai da gani kana ji a ranka addu'a da kai miki ta same shi to balai kai ka za to ma kanka bayan da idan ka kana ganin kana yin addu'ar Allah ya daukan ba mataki kan wani kan wani abu na haƙi na sau nawa sau nawa to sai kuma kai kika dado abu ka dora kuma akan abin da kai ka san ba san shirya kake ba kan dawa ya ta faru a kasar saudiya a cikin garin makka tsakanin a wani fami wani malami yake zaune a masallacin da babban malami sai ya ji wani ya zo tsani ko masallacin sai zai na tsini wa shi sai yake ce mashi laifin mai mahaifiyar ya kadai haka ke la'anta ta ka shigo na kana tsine mata sai ci gata malam sihiri sai wa matata sai ce to ya aka yi kasancewa ita sai wa mahaifiyar ka ba sai wa matar ka sai ce matata ta gaya mai sai ce to ita mahaifiyar ta ka mai ta ce sai ce ba ta yadda ba ta ce ba ta yi ba sai sai ma abin mamaki yanzu ka gabgata matarka amma ka kare ta mahaifiyarka matarka ta faɗi kayanta amma mahaifiyarka ta faɗi baka yi sai tambaye shi ina ne gidanku ya faɗi sai kirawo akwai yayan shi sai sai yana tuna Allah ya zo ya ɗauko mahaifiyar tasu shi ma ya je ya ɗauko mata shi zo ka haɗu don a sasan ta gyara tsakanin su zo wadda suka yi zo wadda suka yi don a tattauna an zauna an fara tattaunawa mahaifiyar ta dinga sai rantsuwa da Allah tana hawaye a gaban malami ta rantsi da Allah cewa ba ta mata sihiri amma matar ta sake kasa ta ce ba ta yadda ba duk wannan rantsuwar take ta ce ba ta yadda ba in tana so ta yadda to ta wanke kafa ta sai gaban ɗakin Allah da alfarma ta yi rantsuwa nan sannan za ta je da shi kokarin malamin ya za a yi gyara tsakanin ɗan da uwar kama banza ne ɗan banza ne wanda har fi kana neman ɗan banza ba ka gama wanda ya wuce wannan aiki sai ya ce ma babban ɗan ka yi haƙuri ka ɗauke ta ku ta yi gaban ɗakin Allah ta yi rantsuwa san gaban ta shi ke nan ka ɗauke ta kuma ya ɗauke ta suka je gaban ɗakin Allah mai alfarma sai rantsuwa sha ba ta yi ba ta ce ya Allah shi ne abinda nake so mu idan abin nan da aka zarge ni ka san ban yi ba aka ce na yi to ya Allah ka ɗaukan man fansa kan abin da aka yi addu'a da take nan aka gama ɗan babba ya ɗauke ta shi kuma ya washe da matar shi bayan kwana biyu shi malamin sai ya kira babban dan dan ya ji yaya abubuwa suke tafiya sai ce malam ai kamar yadda kace aje mun ji makaji kaji kaji abin da ya bayan an gaba na da kota mun tafi gida ko da muka zo gida muna zuwa gida sai muka samu labarin Dan uwana da matar tashi suna fitowa sun yi haɗarin mota da su mutu su dukkan su mutu kaga da yin addu'ar da an sata da aiwatar da ita to Allah ba kudin wasan mutum bane sun mutu kai shi ya dauke su tafi gida ko da suka je gida labari suka samu an bugo ya cewa sun yada mutu. kaga tana bisa hanyar suna baro su kenan Allah yana daukan mata funta abin da to yana da kyau kullum mu yi san Allah ba bokin wasan mutum bane kada mutum ya dauki roƙon Allah ko kiran Allah ya ya dubo bala'i ko ba aushi za ka ga muna da wani salon banza mutum ya zuwa ya ce Allah shi ne mashi kaza ya faru idan kaza ya faru Allah shi ne mashi irin da wata nan hulma irin da ta nan ba Allah shi ne mashi kaza irin da ta dan yi mutum ya ce idan ka zaya faru Allah ya tsine mashi ai kaga in ya faru kenan shi ƙarya yayi in ƙarya yake na Allah ya tsine mashi amma bahaushe ya ɗauki wannan wani salo akwai wanda za ka ga ya ɗauki wannan salon ko Allah ya ƙona shi ko Allah ya tsine mashi idan ka ya faru babu tarbiyya ko a rantsuwa idan mutum ya ɗauka a rantsuwa ce zai har akwai abin da za ka rantsa da shi a gaggafke rantsuwa ka ne kai ka rantsa da Allah ƙarshen rantsuwa ke ba abinda za ka rantsa da shi da ya wuce wannan da haka kullum wallahi ku kimsa bakin mu wajen addu'a roƙo ma kanmu da roƙan ma wasu ma mu yi taka tsantsan domin mutum yana iya yin addu'a daidai gabar Allah yana yi Allah ya hasa kuma mutum yana iya yi Allah an sa abin ya faru yanzu wallahi yana iya yi sai bayan shekara talatin sannan Allah ya hasa sai bayan shekara talatin nan gaba sannan abin da ya roƙa ɗin ya zo ya same shi ko annabi Musa ɗin da ya wasu addu'a ga Fir'auna alaban dani da sa Fir'auna sai da shekara 40 bayan nan Allah bai kashe Fir'auna gashi Allah ya ce kar ujibar da'watu kuma fastaqima amma Fir'auna ba a halakar da shi ba sai bayan shekara 40 sannan daga baya Allah halakar da shi duk kuma addu'a an ansa ta sana nan shiri ke aka muyi yi taka tsantsan wajen irin abubuwan da makonan mu za su dinga furtawa da addu'o'in da za mu dinga yi ba mu san wata za mu jaji ko da kusa kuskure ne Allah ya ansa ba mu yi ta kila da wasa saboda Allah ba mutum wasan mutum bane mu yi ta ya zama daidai an yi ta sadda Allah bai ansa Allah ya tare mu Allah ya ce da haka a kira su ka ce ku zo mai wannan an haɗu kuma na sahih sai mai kankan da kai irin na wanda zai yi addu'a sannan mu ce Allah ya tsine mu wanda yake Allah ya ce inna hadha la huwa al-qasas inna hadha la huwa al-'aliyyul فإن تولوا فإن الله عليم بالمسلمين Allah ta'ala ce inna hadha lahu al-qasasul haqq lalle wannan abinda muka labarta maka shine labari na gaskiya wama min ilahin illa Allah babu wani abin bauta da ya tantanta abauta mai sai Allah wa inda Allah la'u lahu al-aziz al-hakim lalle Allah kuma shine mabuwayi mai hikima inda murunsa fa in tawallaw don suka juya baya ko suka juya baya daga wannan abin da ake bayyana muku na gaskiya fa inna allaha alim bil muskirin Allah ta'ala mabani ne da mabannata da kuma abin da suke aikatawa na banda Allah ta'ala ya kulle wannan labarin wannan kissar ta Annabi Isa duka dai da dalilai da yake ta ƙara kawowa ta ƙara jaddada gaskiyar wannan labari da aka bada da Allah ta'ala yake Allah ce lalle wannan ne labari na gaskiya wanda Allah ta'ala shi ya bada labari kuma babu wanda ya kai Allah gaskiyar zance shi Allah ya ce wa ma min ilahin illa Allah ba wani abin bauta sai Allah ba wani abin bautan da ya tantance abota mai sai Allah kaga yana kullewa tabbatar da gaskiyar labarin tare da ƙara tura wasan da'awar da suke ta annabi Isa Allah Allah ce ba wani abin bauta wanda ya tantance abota mai sai Allah shi gare Nabi Isa ba Allah bane ba ba ya da wani haƙƙi sai haƙoƙin allantaka na ayyukan da Allah ke na rububiya ko na ilahantaka abubuwan da bayi suke yi na bauta ko na sunayen rububi ya da ko Allah shi ne kaɗai abin bauta guda ɗaya wanda ya kamata a bauta mai shi kadai sannan wa inna Allah lahu al-azim lalle Allah shi ne mabuwayi wanda babu wani abin da yake buwaye sa in ya so ya kama kowa ya tabbata dora kowa akan hanyar shirye zai ya dora kowa bai gagara Allah ka in ya so kuma waɗanda suka fantare Allah ya kama su ya karya su lokaci guda bai gagara Allah babu abin da yake gagara Allah dan shi Allah al-aziz sannan al-hakim Allah bai hikima ne a cikin lamuran ka ko mi nashi akwai hikima daga ciki halittar annabi kisan babu uba shi ma akwai hikima da Allah ta'ala a cikin shi fa in tawallau Allah sai idan kun juya baya Ko ƙi karɓar wannan gaskiya da ake kiran ku zuwa gare ta game da annabi isa Ko ka bi wata hanyar da ba ta gaskiya ba fa inna allaha alaihim bil muftirin to allah ta'ala masani ne da wanda suke mabannata al muftir shine wanda ya karkace wa hanyar take hanya ta gaskiya da hanyar take hanya bata to allah ya san su a kan daidai ya san kuma su waye wata saka wuce hanya ta bata kuma zai saka ma kowa gwalgwada abin da ya aikata wanda yake kan daidai ya ga sakamakon daidai wanda kuma ya bi hanyar da ba ta daidai ba ya ga sakamakon da ba na daidai ba saboda dama sakamako yana zuwa daidai ne da abinda mutum ya aikata kamar yadda ayoyin alkurani suka tabbatar da wannan daga nan Allah ta'ala ya kulla wannan maganar yanzu Allah zai shiga magana da ahlul kitabi kuma kiransu zuwa ga hanyar Allah kuma kwankwasar su game da wasu al'amura da suka shafi addinin da annabi ibrahim alaihi salam da dawo da suka cewa annabi ibrahim bai hure ne shi ba kuma wanda ayat zamu tashi akai gobe insha Allah za ta magana dai akan yadda Allah ya musu manzo Allah kira ahlul kitabi zamu je da manzo Allah ya fara kiran dauloli da sarakuna zuwa ga addinin musulunci abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda ba kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh